dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, mun samu zantawa ne da wasu matasa inda suka bayyana mana ra'ayoyinsu akan irin wanka ko fita kai har ma zama majalisa da sukan yi a kowace rana. ko yaya yanayin yake a lokacin hunturu sun san mata sun fi maza yin gaskari na sai ka gan su tsaye amma ciki tsani yadda ake tantance mutum mai tsafta ne ko ba mai tsafta ba ne sai a lokacin sanyi da zafin ma ya balle da sanyi ne in baka ka yi wanka ma ka zafa ma ka fito furudu wani sai ɗauka baka yi wanka misali kuka zauna a majalisa misali kai irin wannan kwalliyar zaka ga irin kallon ma da ake maka su daban ne da irin abokanan naka da basi wannan kwalliyar ba gaskiya ku biya mu domin ji cikakke hirar ga sanyi na gari saurayi kuma na cikari ya kuke yi yanzu kuna shin kuna wankan karas da wankan blueberry ko ko an haƙura da 'yan mata tabbas yanzu ko shine lokacin yin yin wanka dan yanzu idan baka wanka ba za ka dinga ganin ka kai kazami ne kuma da wuri za a dinga iya gane ka ana cewa wannan kazami ne yan mata ma ba kula ka lasi ba amma in kana yin wankan kana sa kaya masu kyau kana fitowa ka sa sweta mai kyau ka sa jeans mai kyau haka fito ka sa sneakers mai kyau ka fito to in ka zauna a wannan majalisar ko da macen ba ta kula kula ka ba sai ta kula ka kana nufin akwai sweta na lokacin sanyi daban na gayi akwai akwai irin za ki ganta irin kamar irin adidas din nan za ki ganta irin mai dogon hannu long sleeve haka za ki ganta wai suna za a sa long sleeve daga ciki sai a ɗora wata irin t-shirt haka to wannan lokacin idan mutum ya saka shi wannan to shi a wajensa ya yi gayu ya fito lokacin sanyi ya yi kara sanyi ana sawa ana sa hular sanyi ana sa mafula mutum zai zo nan da fuskarsa saboda sanyi a ah, wasu ana yin tumaci wasu kuma suna sa kala kala amma most important dai mutane sun fi sa dai tumacin an fi yin tumaci saboda mutum ya gai cikinsa shi neat ya fito neat to ga lokacin sanyi ana wankan buberi da fito da fito da yamma da nisa ni da ban bana wankan buberi. kawai dai normally dai yanzu in baka wanka da wuri za a gane da zafin ma ya balle da sanyin nan baka yanka kai wanka ma ka yafa ma ka fito kurmi wani sai dauka baka yi wanka ma. Ya batun kwalliya ko fa yanda kike kwalliya ko fito tas da ku ba sanyi shin yanzu kun haƙura da kwalliya ne sai bayan sanyi ko kuwa. A a haƙura kuwa a fasa. Ai tsaya ce baya ko? Ai ba a fasa ba. Ya kamata dai ce dole ne zaki iya ga wasu sun rage saboda wasu gayan nasu na zafi ne saboda yanayin wanka. wasu ba wankan suke sosai ba amma ana samun koyan mata eh su ma suna yin ma suna fitowa sun san mata sun fi maza yin ma sai ka su tsaye tsaye amma ciki tsani yanzu ga shi fa shiga saurari. saurayi eh. yanzu ya aiki kana wankan bugari eh gaskiya ana dan tabawa dai saboda gaskiya yanzu lokacin lokaci ne gaskiya yanzu da in baka wannan wankan to sai a hankali saboda su yanzu yan mata yadda ake tantance mutum mai tsafta ne ko ba mai tsafta ba ne sai a lokacin sai yauwa za ki ga mutum yanzu saboda wadda yanzu za ki mutum kawai da ya ɗan zo aka ɗan wanke fuska aka abin aka shafa mai to shi kenan amma yadda suke ganewa shine ya ki ga mutum ya yi wankansa ya fito ya yi diresin ɗinsa duk da yanayin sanyin da ake ciki mutum ya ɗau kwalliya ya ɗau to shi ne ake gane mutum ma mai tsafta ne ko mara tsafta ne. Kina sa suweta yanzu ko kuma kwa sa don duk wannan kwalliyar Ana sa suweta mana akwai irin suweta da. Kuma sa suweta ba za ku kare kwalliyar ba? A'a ai akwai irin suweta kamar yadda wancan ya faɗa na baya akwai irin suweta da ake sa irin ta 'yan gayu haka za ki ganta ta yi tuma ta yi kyau haka. to da ita gaskiya yanzu ake yin kwalliyar za a ɗora hula haka wasu masu mafula su sa safa hannu su sa safa ta kafa su ɗora takalmi haka to yawanci yanzu irin wani kwalliyar irin ta ake duk cikin kwalliya cikin kwalliya ganin yan mata ke yi duk cikin eh, suna kyasawa yan matan a sosai ma inda kai irin wannan kwalliya gaskiya suna kyasawa ta ake kake sanin suna kyasawa a'a in kai misali kuka zauna a majalisa misali kai irin wannan kwalliyar zaka ga irin kallon ma da ake maka tu daban ne da irin abokanan naka da basi wannan kwalliyar ba gaskiya to irin wannan kwalliyar gaskiya yanzu irin ta ake da misalin karfe na kuke fitowa yanzu eh ana fitowa da irin yamma haka wasu kuma da bayan magariba haka irin yamma bayan sallar la'asar haka wasu kuma sai bayan magariba haka to yawanci da an fi zaman nan bayan sallar la'asar haka kuma yan mata suna kwaliyar eh suna yin kwalliyar wasu daga cikin su wasu kuma gaskiya ba sa yi sai dai su kwaskwalima amma kana ganin wadda ta yi kwaskwalima ma kana ganin ta zaka gane kwaskwalima ta yi. To ga na ga ka ɗau wanka. A ni wani. Ka ɗau wanka na ga ka sa wani sweta irin haka wani rufe kanka ya kuke karewa yanzu da sanyi. A kin san it depends gaskiya in sanyi ya zo kowa da irin wankan da yake yi. Do dai akwai gayu su ba za su haƙura ba dai sai an yi gayu. Amma dai da sanyi to be faran gaskiya gayu baya yiwa. In ma ka sa riga hazo zai ɓata ma ko wani abu all those things kin gane? A'a a ba wai ai sanyi da zafi ba shi yake sa yake da taminin za a yi soyayya ko ba za a yi soyayya da sanyi akwai kayan sanyi na gayu da suke sa irin akwai hood riga za ki ganta hood kamar irin wannan wadda na sa mai hula ce haka za ki ga ana za ka iya zifin ɗinka haka kin ga hood za ka saka mai hula akwai irin tokin neck za ki ga an sa ta a cikin long sleeve ce ina da kuma wuyanta ana yawwa eh akwai kuma mai draft za ki ganta ita a waje ake sa ta kamar irin ta jikin amma nan ɗinta draft ne za ki ga draft draft kuma round na yake in ka sa riga mai kwala sai ka saka ta ta ciki sai kai talking sai ka dan sa palms ɗinka wannan eh, ita kuma wannan ita kuma wannan kwalliyar da ake ce a da sanyi ne kawai ake yi ne kawai wanka ne ne za ka yi ka saka kayanka masu kyau shikenan kuma kuna samu kuna zama a majalisar ku sami yan matan? eto eh masu ana zama a majalisar mana masu zama a majalisar suna zama ai ba sa iya dina kuma ana ganin yan matan wani mai liba ne zai je duk da haka ba a ba sa iya haƙura da su a suna yi mana suna yi suna saka ne ko suna suna neman eh, kamar yadda na gaya miki akwai riga ina da ake sa irin tosu nan za ki ga yan mata suna da wata mexican gown da ake kima irin top ce ake dora to da sanyi dai sun dan fa amfani da Thank you.